بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكتب الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله لا سيما الكتب الذي لا سيما الكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أو الشريعة التي جاء بها فإنها كملت الدين قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقد جعل قوام الأمر بالإخلاص لله والأدل في الأمور كلها كما قال تعالى قل أمر ربي بالقسط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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba sha takwas ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan hudu meladiya ta dubu biyu a wannan majalisi na بغية المشتاق في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق مجلس إن مكي شرحي لبياني نسا قند ابن تيمية رحمه الله تعالى يا أيكا ومتانا إراكي wanda wannan shine darasinmu na hamsin da takwas kuma a jerin gwanan majalisanmu na wannan masallaci wannan shine na da saba'in da ɗaya idan ba a manta ba ibnu taibiya yana kan karkare bayaninsa da sakonsa da ya tura wa mutanen iraki yana yin abin da yake kama da khatima wato kamar mirfi ko rufewa game da abin da ya gabata na bayanai malam yake cewa wa kutubullahi min awwaliha ila akhiriha ta'muru bi ikhlasi ad lillah littattafan Allah tun daga farkonsu har zuwa ƙarshensu wato tun daga na farko har zuwa na ƙarshe suna yin umarni ne bi ikhlasid dini lillah da cewa a tsantsanta addini a yi shi don Allah la siyama alkitabu alladhi bu'itha bihi muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman ma littafin nan da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi wato alqur'ani aw ash-shari'atu allati jaa biha ko kuma shari'ar da annabi sallallahu alaihi ya zo da ita wato musulunci fa innaha kammalat ad-dina shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kammala addini ta cika addini gaba ɗaya. qala ta'ala Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku Wakala kuma Allah ta'ala ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha sannan muka sanya ka a bisa wata shari'a na daga wannan al'amarin fattabi'ha don haka ka bi ta wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi san zuciyoyin waɗanda ba sa sani wa qad ja'ala qiwam al-amri bil ikhlasi lillahi wal 'adli fil umuri kulliha kuma haƙiƙa Allah ta'ala ya sanya tsayarwar wannan lamari ba zai yiwu ba sai da ikhlasi wato tsantsanta addini ga Allah shi kadai da adalci cikin dukkanin al'amura kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul amara rabbi bil ka kace ubangiji na yayi umarni bil da adalci wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin kuma ku tsayar da fuskokinku a wajen dukkanin masallatai wad'uhu mukhlisina lahu lahuddin ku kirawo shi kuna masu tsantsanta addini gare shi kama kumta ta'uduna kamar yadda ya faru halittar ku haka za ku koma Fariƙan hada wani ƙungiya wata jama'a ubangiji ya shiryar da su wa fariƙan haƙa alaihim dalala wata ƙungiyar kuma bata ya cancanta a kansu. a wannan karkarewa da ibnu taymiya yake ta wannan sako da ya rubuta wa mutanen iraki musamman ma waɗanda suke bin addinin shi'a mai limamai goma sha biyu yana magana a kan ikhlasi wato yin abu don Allah tsarkake zuciya da sa Allah a cikin zuciya da ainihin tunato da girman Allah da sakamakonsa da ukubarsa wanda wannan shi ne addini gaba ɗaya babu abinda mutum zai yi da sunan addini ya zama na babu Allah a ciki kuma wannan abin ya samu karbuwa a wurin Allah hakanan a rayuwarsa babu wani abin da zai dirfafa amma ya sa ya cire ubangiji ya cire sunan ubangiji daga wannan abin bai sa Allah a zuciyarsa ba kuma wannan abin yayi nasara saboda haka rayuwa duka ba za ta yi ba sai da ikhlasi shi yasa yace duk littattafan Allah duk littattafan da Allah ya saukar tun daga littafin farko har zuwa na ƙarshe gaba ɗayansu sun kunshi wato wannan jigo babba wato ikilasi yin abu dan Allah ya ce wa kutubullahi min ha ila akhiriha ta bi ikhlasi dini lillah littattafan Allah gaba ɗaya tun daga na farko har zuwa na ƙarshe dukkaninsu suna yin umarni ne da a tsarkake A addini ga Allah shi kadai la siyama alkitabu alladhi bu'itha bihi muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musamman ma littafin nan na ƙarshe da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi ko kuma shari'ar da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsara ma wannan al'umma ta bi fa innaha kammalat ad-din wannan shari'a ta cika addini wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a ya cika dukkan wani gurbi na bukatar ɗan adam babu wani abu da ɗan adam yake bukata a rayuwarsa ta ibada ko ku ce rayuwarsa ta aqida ko rayuwarsa ta ibada ko rayuwarsa ta mu'amala ko halayya da zamantakewa sha'anin addini ko sha'anin rayuwa babu wata wani gurbi ko wata kafa da wannan shari'a bata tabo ba saboda haka shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ce kamila wato ta cika dukkan bukatar da dan adam yake da ita akwai shi akwai ta a cikin wannan shari'a ubangiji ta'ala yayi umarni da dukkan abu mai kyau ya kuma hana dukkan abu mummuna ubangiji yayi umarni da dukkan abin da yake maslaha ne ya kuma hana dukkan abin da yake mafsada ne wato cutarwa ne dukkan abin da zai raya hankali ya raya jiki ya raya kwakwalwa ubangiji ya yi umarni da bin wannan abin dukkan abin da zai lalata hankali ya lalata lafiyar jiki ya lalata kwakwalwa ubangiji ya hana wannan abin dukkan abin da yake maslaha ce a zamantakewa ta bayi a junansu mutum shi da matarsa ko da 'ya'yansa ko da mutanen wato unguwarsa ko da 'yan gato kabilarsa ko kuma da wasu kabilu daban ko da waɗanda suke ba addinin su ɗaya ba ubangiji ya yi umarni da abin da yake maslaha ne gare su su duka da kuma hani ga abin da yake mafsada cutarwa ne gare su su duka saboda haka babu wani abu da za a ce dan adam yana buƙatar sa a rayuwarsa da addinin musulunci bai yi umarni da shi ba umarnin nan yakan zo dalla dalla ko ya zo a dunkule wato ko ayi umarni dalla dalla a ce kada ku yi kaza ku yi kaza ko kuma ainihin a ba da shi a dunkule a yi umarni da dukkan abin da yake adalci ne dukkan abin da yake ihsani ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan duk abin da yake adalci ne ubangiji yana umarni da shi duk abin da yake ihsani ne kyautatawa ce ubangiji yana yin umarni da wannan wa yanha anil fahsha'i wal munkari yana hana dukkan wani abin da yake alfasha ne dukkan wani abin ki wani abu mara kyau mara daɗi ubangiji yana hana wannan saboda haka dukkan wani abin da yake mai kyau ne ga rayuwar ɗan adam to wani musulunci ya zo don tabbatar da shi da faɗaɗa shi da ƙara yaɗa shi dukkan abin da yake cutarwa ne ga ɗan adam ga rayuwa ta addini ko ta duniya musulunci ya zo don ya rushe wannan abin ya kawar da shi ya ainihin gusar da shi saboda haka ga ashe addini da babu wani abu na rayuwa da addini da musulunci bai zo da shi ba shi yasa da mushrikai suka je wa salmanul farisi suka ce wa abu zarril gifari radiyallahu ta'ala an annabinku ya koyar da ku komai hatta shiga wato ba haya hatta ba haya annabinku ya koya muku sai ya ce da shi ajal haka ne ya koya mana to kaga idan hatta abin da yake ba haya shine mafi kaskancin abin da ɗan adam yake ganin yana aikatawa hatta shi addinin musulunci sai da ya tsara wa ɗan adam ya zai yi shi aka ce ga yadda zai shiga ba haya in zai shiga ga abin da zai faɗa in ya je tsuguno ga inda zai kalla ga inda ba zai kalla ba kada ya yi magana yayin da yake tsugunansa in ya tashi ga yadda zai yi tsarki ga kuma yadda zai fito daga ban ɗakin ga abin da zai faɗa komai sai da aka tsara masa dalla dalla daki daki ga abin da zai yi ga abin da ba zai yi ba wanda wannan sha'anin ba haya ne to kaga ya za a yi a ce manya-manyan al'amura da suka shafi rayuwa ce rayuwar tattalin arziki rayuwar zamantakewa rayuwar aure rayuwar kasuwanci rayuwar alaka ƙasa da ƙasa a ce kuma nan musulunci bai yi magana a kai ba ko kuma a musulunci ba zai iya warware matsalolin ɗan adam a nan ba kaga wannan hankali ba zai karɓa ba wanda zai faɗi wannan ɗayan biyu ne imma dai wanda ya jahilci musuluncin bai san shi ba saboda haka yake zaton cewa musuluncin kawai ya takaita a sha'anin ibada ta masallaci nan musuluncin ya tsaya kawai ka yi sallah in azumi ya zo a yi da kai idan kana da hali ka tafi hajji in kana da kuɗi ka fidda zakka wannan shi ne kawai musulunci amma sauran al'amura wannan kowa ya tsara wa kansa yadda zai yi wato kowa tashi tafi shi to kaga ko dai mutum ya zama jahili ne bai san musuluncin ba to kaga wannan sai a sanar da shi a karantar da shi ko ya tambayi waɗanda suka sani su gaya masa ko kuma ya kasance wani ne wanda yake bin son zuciya wanda ya san gaskiyar amma kuma baya son a santa kuma baya son ya faɗe ta kuma baya son a faɗe ta kuma baya son a ce ga yadda take to kaga wannan shi ba yadda zaka iya da shi sai dai ka bar shi da Allah kawai kuma maganar sa ba za ta iya wato ba za ta iya bice wannan gaskiyar ba haske ne na rana babu wato tafin hannu ba zai iya kare shi ba saboda haka sai dai je ta yin abin da zai yi kuma ya ta faɗar abin da zai faɗa musuluncin dai masu gane shi suna gane shi to shi yasa nan mala yake cewa abinda annabi ya zo da shi na littafi da shari'ar da ya zo da ita ta kammala addini gaba ɗaya babu abin da ta rage wanda babu shi Allah ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin wannan aya cikin suratul ma'ida aya ta uku aya ce wacce take mai girma kwarai da gaske mai ainihin kima ba kaɗan ba wanda har imam bukhari ya fitar da hadisin tariq ibn shihab da yake cewa wani bai yahude cikin malaman yahudawa ya ce wa umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala anhu akwai wata aya a cikin littafin da a ce mu yahudawa aka saukar wa da wannan ayar to da mun mayar da ranar da aka saukar da ita ranar biki ranar idi ranar nishadi da walwala da nuna farin ciki sai na umar ya ce wace aya ce wannan sai ya ce madar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau ne na cika muku addinin kuma na cika muku ni'ima ta gare ku kuma na yarje muku musulunci ya zama addini sai na umar ya ce to wallahi na san sanda aka saukar da wannan ayar da inda aka saukar da ita da ranar da aka saukar da ita wannan ayar an saukar da ita lokacin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam yana arfa yana tsayuwa arfa kuma ranar juma'a wato abinda yake gaya yake so ya gaya masa wannan ayar mu da man a ranar idin mu aka saukar da ita ranar bikinmu da farin cikinmu da nishadinmu da walwalanmu aka saukar da ita don haka ba ma buƙatar ƙirƙiri wani abu ce an saukar da ita a ranar arfa ranar tsayuwar arfa ranar idi ce ga dukkan wani wanda yake tsaye a wannan farfajiya ta arfa wannan ranar ranar idinsa ce shi yasa aka hana shi ya yi azumi kamar da aka ce kada ka yi azumi ranar idi to shi ma wanda yake tsayuwar arfa aka ce kada ya azumci wannan ranar saboda shi ranar idi take gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa arfa ranar idi yace yawmu arafa wa yawmun nahar wa thalath wa ayyamut tashriq iduna ahli islam ranar tsayuwa arafa da ranar nahar wato ranar yanka da kwanakin nan guda uku na bayan ainihin babin da na bayan sallah yace ranakun idin mu ne mu musulmi saboda haka yace kaga ranar arfa ta sauka ranar idi ce ga mutanen da suke tsaye a arfa kuma sannan ranar juma'a ranar juma'a ita ma ranar idi ce ga musulmin duniya duka duk da musulmi yake ranar juma'a ana buƙatar ana buƙatar sa da idan lokacin sallah yayi sallar juma'a yayi wanka yayi kwalliya ya sa kayansa masu kyau ya sa turare ya je ya haɗu da 'yan uwansa musulmi a a masallaci ya saurari hudu ba ta liman kuma a yi sallar juma'a da shi wannan rana ce da musulmi suke haduwa a masallatan juma'a suna gaishe da junansu suna ainihin taya junansu murna sauraka ita ma ranar idi ce haka mu ba mu bukatar sai mun kirkiri wani abu daman can Allah ta'ala ya zaba mana wannan ayar ya saukar mana da ita a cikin ranar da take ranar idi ce to wannan yana nuna irin yadda wato Allah ta'ala ya so wannan ayar ta zama aya ce da take nuna addini ya cika babu kuma abin da zai cika kuma ya karbi ƙari to abin da aka ce ya cika to in har za a kawo wani ƙari ya karba to dama bai cika ba kenan in dai har za a ce ga ƙari kuma ƙarin ya samu gurbin zama to addinin kenan bai cika ba kaga ashe wanda zai kirkiri wani abu da sunan addini ya raba shi da addini duk da cewa addinin bai zo da shi ba annabi bai yi Allah bai faɗe shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da shi ba ba a gan shi cikin ayyukan sahabbai ba sannan ya ce wannan abin addini ne to anan yana karabkiya ne da wannan ayar ayar yake so ainihin ya ture kuma kamar ma bai yarda da cewa addinin ya cika ba kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu wani abu wanda yake zai kusantar da ku da aljanna ya nisantar da ku daga wuta face na umarce ku da aikata shi sannan babu wani abin da zai nisantar da ku daga aljanna ya kusantar da ku zuwa ga wuta face na hana ku wannan abin saboda haka ashe kaga babu wani abin da yake aljanna babu wani abin da yake sababin shiga aljanna sababin samun lada daga ubangiji face akwai umarni da koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wannan abu babu kuma abin da yake zai cutar da kai a rayuwarka ta addinin ka ko rayuwarka ta duniya face annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ja kunni a kansa to shi yasa mala yace wannan shari'a ta annabi sallallahu alaihi sallama ita ce ta cika addini ya zamana babu kuma sauran wani abin da shari'a bata kunsa ba sannan ya ce sannan Allah ta'ala ya ce sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'aha wala tattabi'a huwa allazina la ya'lamun sannan muka sanya ka ala shari'atin min al'amri akan wata shari'a gane da wannan al'amari a shari'a a tana nufin a tariqu ila hanyar da zaka bi ka iske ruwa wanda zaka sha ko ka shayar da dabbobinka hanyar da zaka bi ka samu ruwa mai daɗi da za ka sha kuma dabbobin da kake tare da su da shayar da su wannan ita ce ake kira shari'a to aka ɗauki wannan kalma aka yi amfani da ita ga hanyar da za ka bi ka samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya ka shayar da ainihin ruhinka ka shayar da hankalinka kyakkyawan abin nan kyakkyawan abin sha sannan kuma ta kai ka zuwa ga aljanna wacce ta jiribin ta ta saboda kalmar shari'a tana nufin hanya ce da idan ka bi ta za ka samu isa zuwa ga rayuwa mafi kyau a nan duniya sannan kuma ka samu isa zuwa ga rayuwa mafi kyau a lahira shi yasa aka kira wata shari'a wato aka ari kalmar da balarabe ya san cewa kalma ce mai daɗin ji musamman ma yayin da yake cikin buƙatar ruwa ce ai ga shari'a ma'ana ga hanyar da za ka bi ka samu ruwan sha ko ka samu ruwan sha yadda dabbobinka to ita ma haka shari'a take hanya ce da idan ka bita za ka samu abinda za ka shayar da ruhinka da hankalinka ka shayar da rayuwarka kyakkyawan abin sha sannan kuma a lahira ka samu kyakkyawan sakamako to ubangiji ya ce sun maja'allaka ala shari'atin min al'amr wasu malamai suka ce a shari'a nan ana nufin addini ana nufin shi kansa addini. wasu suka ce ana nufin farillai wasu suka ce ana nufin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu suka ce ana nufin kyautata niyya to duk waɗannan ma'anoni ba za su ci karo da juna ba saboda haka duk ake nufi a shari'a ana nufin addini din ana nufin sunna din don sunna cikin addini take ana nufin farilla din da ita ma farilla cikin addinin ne ana nufin anniya din kyautata niyya yin abu don Allah tsarkake addini ga Allah wannan shi ma yana daga cikin addini din saboda haka kun ga dukkan abubuwan da aka fassara ayar da shi yana daga cikin ikhtilafut tanawwu ba ikhtilafut tadad ba wato kowanne ya faɗi wani bangare na ma'anar ayar don haka in ka tashi ka tattara dukkan ma'anonin ka ce ayar ta kunshe su ayar ta nuna waɗannan ma'anonin gaba ɗaya saboda haka ala shari'atin ko ka ce addini ko ka ce alfara'id ko ka ce as-sunna ko ka ce an-niyya duk dai ma'ana ɗaya ce domin dai duk waɗannan abubuwa wato suna ƙarƙashin shi musuluncin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi kuma suna cikin shari'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar thumma ja'alnaka ala shari'atin min al sannan muka sanya ka akan wata shari'a ta wannan al'amarin al'amru yana zuwa bi ma'anar shu'un a yana zuwa bi ma'ana al'amru diddin nahi wato muka sanya ka akan shari'a cikin wannan al'amarin wato cikin wannan rayuwar da kake ciki muka ce ga hanyar da za ka bi ga ainihin tsarin da za ka yi aiki da shi fatta biha don haka ka bi wannan shari'a ɗin Allah ta'ala yake umartar annabinsa sallallahu alaihi wa wasallama da ya bi wannan shari'a da Allah ta'ala ya bashi wato a nan. ka lura cewa Allah ta'ala bai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama zaɓi ba cewa ko ya bi shari'ar in kuma ya ga ba zai bi ba to yana iya rota tashi yana iya tsara nashi a'a shi ma ya bi wannan ba shi da damar ya kawo nashi tsarin wanda yana daga cikin khasa'is na wannan addinin har shi kansa jagora na gaba ɗaya jagora na kwata-kwata a cikin sha'anin addini ba shi da zaɓi face shi ma ya bi addinin face ya bi yadda Allah ta'ala ya yi umarni da yadda Allah ta'ala ya aiko shi yasa a wani guri zamu ga Allah ta'ala yana cewa fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim fastamsik ka kankame abinda aka yi maka wahayi wato ka rike abinda aka yi maka wahayi kada ka saki ubangiji ya umarce shi da ya rike alqur'ani kada ya saki ya saki alqur'ani ce innaka ala siratin mustaqim domin kai kana bisa tafarkin da yake madaidaici a wani gurin Allah yana cewa watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati ka karantar at-tilawa tana nufin karanta abu tare da aiki da shi wato aka ce tilawa mutum ya aiki ya karanta abu sannan ya aiki da abin shi yana ce talahu idza tabi'ahu idan ka bi abu ce wal layli wash shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha ai idza tabi'aha saboda ka kalmar tilawa tana zuwa bi ma'anar ittiba ta kunshi ma'anar ittiba watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika ka karanta ka yi aiki da abin da aka yi maka wahayi da shi na littafin ubangijinka la mubaddila li kalimati babu wanda ya canza kalmomin Allah kalimat anan ta kunshi al-kalimat ash-shar'iyya wal kalimat al al-qadariyya wato kalmomin ubangiji na shari'a ba wanda ya isa ya canza wani abin da Allah ta'ala ya shar'anta ya ce a yi kamar wanda ba wanda ya isa ya canza shari'ar Allah dangane da abin da ya hana wato hani ne umarni ne ko hani ne wannan su ne alkalimatu shari'iyya to babu wanda ya isa ya canza wannan la baddila li kalimatihi haka nan kalimatihi Abin da Allah ta'ala ya ƙaddara ya hukunta ya so faruwarsa wakanarsa to kuma babu wani wanda ya isa ya ce zai canza abin da Allah ta'ala ya so ya wakana ko ya faru saboda haka kai ba abin da yake tare da kai ko abin da ake bukata a wajenka face ka bi abin da Allah ta'ala ya aiko da ya aiko maka ya maka wahayi da shi kamar yadda yake cewa ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa'rid 'anil mushrikeen ka bi abin da aka yi maka wahayi da shi daga ubangijinka babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ka kawar da kai ka watsar da mushrikai waɗanda suke hada Allah da wani qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin Allah ta'ala yake cewa ka ce ma kuntu bid'an min ar-rusuli ba ni ne farau ba a cikin manzanni ba ni ne farkon manzan da Allah ya taba aikowa ba gabani na Allah ya ta aiko manzanni da yawa da yawa Da haka ba ni ne farau ba wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum kuma ban san me za a aikata da ni ba me za a yi min ko me za a yi muku wannan duk al'amarinmu yana hannun Allah in attabi'u illa ma yuha ilai ba komai nake bi ba face abinda aka yi min wahayi saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana bin abin da aka yi masa wahayi ne kawai baya karkace wa wahayin Allah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha annabi baya furici ya furta abin da yake san zuciyarsa ne abin da yake faɗa abin da yake wahayi ne aka yi masa saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama bai iya canza wani abin da Allah ta'ala ya aiko shi da shi saboda san zuciyarsa ko kuma san zuciyar wani na kusa da shi abinda aka ce masa shi zai faɗa ko da kuwa abin ya shafe shi shi karan kansa wato ya shafi abin da ya shafi fasinan rayuwarsa Allah ya faɗi wani abu akan wannan to dole haka zai fito ya karanta wa sahabbansa ba zai ce ai nan Allah ya zarge ni ba don haka bara in bar abin kawai ni tsakanina ne da Allah abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama haka ya karantar da sahabbai suka je Allah yana ce masa abasa wata walla yana masa itabi haka ya karanta wa sahabbansa bai canza ba kamar yadda Allah ta'ala yake yake gaya masa cewa afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin Allah ya yafe maka dan me kai musu izini Allah yake sa, dan me kai musu izini ba za ka bari har sai ka gane masu gaskiya daga cikinsu da waɗanda suke makaryata ba ka ganan ma itabi ne ubangiji ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum min lamassakum fima akhadhtum adhabun azim kaga in ba dan wannan wahayi ne daga Allah da annabi shi ke tsara abin da sai boye wani abu ne da shi ake zargi me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba amma yadda yake din haka zai ga mutane wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha wa tubdi fi nafsika wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi kana boye abin da sai Allah ya bayyana shi kana wani boye wani abu a ranka da sai Allah ya bayyana. kana kaffa kaffa kana jin tsoron mutane Allah ya kamata ka ji tsoro da a ce ni ko kai wani abu ne da ya shafe mu ba wahayi na sai mu boye ba za mu fito muna yau a ce wani abokinka ya turo maka wata wasiƙa yana zargin ka kai kaza kai kaza ba za ka fito rediyo ko cikin jama'a ka ce ga abinda ake zargi na nayi kuma haka yake ba ba za ka faɗa ba wani abu ne kawai tsakaninka ce wani ai personal issue ne ta yi wani abu personal wannan ba wannan tsakani nan wannan wahayi ne qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ba ni da ikon in canza wani abu da karan kaina da radin kaina ba ni da wannan ikon to duk wannan alama ce da take nuna irin yadda shi wannan addinin aka ba shi kariya ba a bar kofarsa a buɗe ba kowa ya zo ya faɗi abin da yake so ya canza abin da yake so ya ƙara ya rage aka kafa doka har ga shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama otlo ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati shi kansa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha shi kansa ake bashi doka kabi kabi kabi kabi in attabi'u illa ma yuha ha'ilai? to kaga kuma ina wani yake da damar ya ce ai ko annabi bai ce ai ba tunda bai hana ba za mu yi kaga wannan bai fahimci addinin ba wanda zai faɗi wannan to bai san addinin ba ko kuma ya sani a hakan amma kawai na wasa da hankalin wasu wawaye yana ga kamar mutane ba ba sa fahimtar addinin a yanzu mutane suna fahimtar addini suna sanin me ya kamata ka gaya musu me bai kamata su ji daga bakinka ba ka ce kowa ya je ya kira abin da yake so in dai annabi bai ce kakkai wannan abun ba sai an kira maka shi da sunansa sannan sannan shi ne ba za ka yi ba amma in ba kirawo abin aka faɗi sunansa ba to ka iya shigar da shi a cikin addini wannan kana da wannan damar kaga ba zai yiwu ba a musulmi mai hankali ya furta irin wannan maganar balle wanda ake masa zaton shi malami ne to Allah ya ce da shi wala tattabi ahwa alladhina la yu'min la ya'lamun kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi wato kada ka rika bin son zuciyar wani kawai yi hukunci da abin da Allah ta'ala ya umarce ka da ka yi hukunci da shi kada ka ce bara ka yi wani abin da zai daɗaɗa ma wasu ko ya daɗaɗa ma wani Allah ya hana annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yin haka a wata aya na cewa la tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina ladina la yu'minu bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda suka karyata ayoyinmu kada ka bi soye-soyen zukatan su wa an hukum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wa ahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk kai musu hukunci da abinda Allah ta'ala ya saukar kada ka bi son zuciyarsu a hirɗinka su fitine ka ga barin wani abin da Allah ta'ala ya saukar maka Allah ce wala tuti'il kafirina wal munafiqin kada kai da'a ga kafirai ko munafikai wasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura kai hakuri ga hukuncin ubangijinka kada kai da'a ga wani mai laifi cikin su ko kuma wani mai yawan kafirci ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا kada kai da'a ga dukkan wani wanda muka gafalna qalbahu muka gafalar da zuciyarsa muka rafkanar da zuciyarsa ga barin ambatan mu wadda ba hawa ya bi so soyen zuciyarsa wa kana amruhu furuta al'amarinsa duk a sakwarkwace suke duk a lalace al'amarin sa yake wannan duk hani ne Allah ta'ala yake wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kusa ba zai yi wannan ba amma dan ayi wato a ja kunnan al'umma sani a iyaki a'ni fasma iya jara wato irin a fake da guzuma a harbakar sana ana nufin mu amma ake fuskantar da umarnin ga annabi sallallahu alaihi wa alihi la taj'al ma'a Allah ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzula da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ya hada Allah da wani kai ma kasan ba za ta yiwu ba wannan yunafi abin nan mahallan nubuwa mawqi'an nubuwa mutumin da Allah ya bashi annabci kuma a ce ya riki wani abu ba Allah ba yana bauta masa amma duk da haka Allah ta'ala sai ya fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura ka rika bauta ma wani tare da Allah sai ka wayi gari ka samu kanka abin zargi kuma wulakantacce annabi ba zai bauta ma wani ba Allah wa laqad auhayna ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin Allah ce an maka wahayi an maka an yi ma waɗanda suka gabace ka wahayi lalle tabbas la in ashrakta lalle haƙiƙa idan har kai shirka la yahbatanna amaluka lalle tabbas haƙiƙa sai aikin ka ya rushe kuma sai ka zama cikin asararu annabi duk ba zai yi wannan ba amma ubangiji yana fuskantar da maganar khitabin zuwa gare shi wal muradu bihi ummatahu mu ake nufi mu ake nufi idan har za ka tsaya ka kalli abin ka ce kai idan har Allah ya gaya wa annabinsa wannan maganar to ina gani ina ga ire-ire na idan har annabi duk da matsayinsa da yadda Allah yake son sa yake ƙaunarsa ya fifita shi ya darasta shi ya bashi annabta ya fifita shi akan dukkan annabawa kai ya fifita shi akan dukkanin halitta amma gashi abin da Allah yake ce masa in har kai shirka sai na rushe aikinka to kaga dole kai ka sha jinin jikinka shi ai abin ba wasa a ciki don yafi karfin yafi mutum to shine anan Allah yake cewa wala tattabi ahwa alladhina la ya'lam kada ka kuskura ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi kakka bi son ransu na ba zai fi son ran wani ba amma kai da ake karanta wa ayoyin ka sani ka bi abin da Allah ta'ala ya saukar abin da ya karantar da kai alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka kama ka rike kankame kada kawai san wani abin duniya ya sa ka tattara dinin ka ka taki ka watsar da abin da yake gaskiya ko saboda ganin idan wasu ko saboda kana son girma ko saboda wani kyale-kyale na duniya kana son wani mukami ko kana son a baka aure kana son a baka wani matsayi ka saki abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi saboda wannan kawai kakka kuskura ka yi haka in ka yi haka Allah ba zai kyale ka ba in ka yi haka Allah zai tuhume ka Allah zai kama ka da wannan wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi duk inda za ka ga yawanci ana kawo hawa da jam'i kawo shi ahwa saboda mutane ba za su tsaya akan abu ɗaya ba wato masalih na jama'a masalih ne wanda suke mutabayina mukhtalifa abinda ni nake so ba lalle ya zama shi kake so ba ba lalle ya zama wani na uku mu shi yake so ba sai ga abinda ni nake so daban abinda kai kake so daban abinda wancan yake so daban abinda wancan yake so daban sai zama kowa yana da hawansa kowa yana da hawarsa Ko akwai abin da ya fi karkata zuciyarsa take karkata sannan za ka samu hawa ɗin ma a tare da mutum ɗaya wani lokaci takhtalif min waqtin li akhar yau ka ji kaza kake so gobe kuma ka ji ka canza saboda ba wani abu ne da aka gina shi akan wani mabda'i kan wata wata ka'ida mai ƙarfi ba ba wani foundation da yake a abu ne kan iska ya ka ce hawa da ka san iska ta tamayal junuban wa shimalan yau ta yi gabas gobe ta yi yamma jibi ta arewa haka za ka sana karkadawa to haka zuciyar dan adam ta taƙallab shi ya sa ma wasu masu suka ce aka kira taƙallab lana ta taƙallab bi sur'a yanzu nan sai ta caccanza daga wannan sai ka ji kuma ta canza ga kana sha'awar wani nau'i na abinci yau a yi maka shi gobe a yi maka shi sai kuma ka fara zara ido ka fara faɗa ko ba ku da abinci kullum sai wannan ce to ai ka ce kana so mai gida to kuma da nace ina so nace kullum shi yasa banu sai ce lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard ba za mu iya hakuri abinci ka duba ba abincin manna wasalwa ba ake ba su manna wasalwa amma sun ce lan nasbira ala ta'amin to duk dadan abu yau eh, dan adam sai kaji kuma ya dawo yana yana mita shi kullun kullun kullun kullun wannan saboda haka alqalb yataqallabu bi sur'a shi yasa ake kiran shi qalb jujjuyawa ne shi yasa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya musabbital qulub thabbit qalbi ala dinika ya ya muqallibal qulub mai jujjuya zuciya ni ka tabbatar da zuciyata akan addini ka riƙe zuciyar kada ta karkace ta bar addini to shi yasa duk abin da yake ba gaskiya ba sunan shi hawa iska ce yanzu nan sai ka ga mutum yayi nan ka duba sha'anin siyasa yau ka ji wannan a wannan fatin gobe sai ka ji ya tsalle ya koma can yana yana zakin waɗannan kuma jiya da waɗannan su ne nashi waɗance ke zaki gobe sai ya tsalle can gobe sai ka ya koma na uku ga shi yana ta tsalle tsalle saboda ba wani abu ne da aka gina shi akan wani mabda'i ce kana son wani mabda'i kake da shi na gaskiya da tabbatar da adalci da nema wa mai rauni haƙƙinsa da da kwato daga haƙƙi daga mai ƙarfi ka dawo da mai rauni haƙƙinsa ba kan wannan abu ne aka gina shi kan maslaha wal masalih hadhi tatabayan wa takhtalif min waqtin li akhar wa min shakhsin li shakhsin akhar ko maslahohin za ga yau abin da yake maslaha kace tare da wani gobe shi kuma sai ga Maslaha nan shi ba zai iya abin nan ba ta canza ta koma tare da wani to sai ga ana ta tsalla tsalla shi yasa ake ga hatta yan bid'a zaka ji ana kiran su ahlul ahwa ce ahlul ahwa saboda ba wani abu ne da suka kira shi akan mabdai ba zai samu sabati ba shi yasa sai ga wannan yau gobe an canza wa abin kala gobe an canza wa masa kamanni gobe an kara gobe an fadada gobe an shigo da wani wanda da ba a shigowa da shi ciki an kori wani wanda da da shi yake saboda abin ba ba wani abu ne sabit to shi yasa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ha wa la tattabi ahwa'ahum kuma dama abin biyu ne ko dai ka bi gaskiya in kuma aka bi gaskiya to ƙarya za ka bi wato babu wani abu tsakiya a shanin gaskiya da ƙarya babu wani abu washi neutral ce ga ga nan kai ba kai ba gaskiya ba kai kuma ba ƙarya ba ce ai shi dan tsaka tsaki ne to fa maza ba'da al-haqq illa dalal don ita gaskiyar ita ce a tsakiyar to duk inda za ka yi in kai yi aksa yamin kai can dama can ƙarshen dama to ka fada cikin bata in kai can ƙarshen hagu aksal yasar ka fada cikin bata don haka gaskiyar ita ce a tsakiya nan ɗinta da nan ɗinta duk bata ne saboda haka ko dai ka tsaya akan ta kuma duk inda kai ba nan ba to cikin bata ka fada Ba za ba da alhaƙi illa dalal in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum in ba su ansa maka ba kiran da kake musu sun kisa ansa maka to ka sani san zuciya suke bi wato ba zai yiwu su ansa maka ba kuma a ce suna kan wani abu gaskiya ko dai su ansa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko su shi yasa ko ko ka karbi sunna ko ka zauna cikin bid'a amma a ce baka sunna kuma kana kan wani abu shi ma daidai ne ba sunna ne kuma shi ma shi ma kuma daidai ne ba matsala ba zai yiwu ba in kana cikin sunna kana ciki in ka fita ka rike wani abu to wannan abin da ka rike kishiyar sunna ne an gane ko ko ka rike musulunci ko ka rike wani abu ba musulunci ba amma a ce wannan abun ba musulunci ba ne ma'ana ya fita daga koyarwar musulunci amma kuma ba da ba matsala za a iya rike shi a'a da matsala ba zai yiwu ba a ce ba matsala shi yasa ɗayan biyu ne ko nan ko nan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum in ba su bi ka ba to ka sani san zuciya suke bi shi yasa Allah da yace fattabiha sai ce wala tattabi ahwa alladhina la yalamu. sannan mala yace wa qad ja'ala qiwam al-amri bil ikhlas lillahi wal 'adli fil umuri kulliha Allah ta'ala ya sanya qiwam al-amri abinda zai al'amarin nan zai tsaya a kansa to abinda zai zama kirki da zai rike dukkan al'amari na rayuwa wanda idan babu shi to ko menene zai ruguje zai rushe zai tabarbare zai lalace zai balbalci shine bil ikhlas lillah wal adl bil umuri kulliha tun ya tsantsanta addini ga Allah sannan ya yi adalci cikin dukkanin al'amurra kamar yadda Allah ya ce qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahu ddin kama bada'akum ta'udu kace ubangiji na yayi umarni bil qist wal qist huwa al adl al qist shine adalci adalci kuma shine abin da yake tsaka al wasat baina al-ifrat wa tafrit abin da yake tsakatsakiya tsakiya tsakanin wuce iyaka wato zuzzuta abu ko kuma sakaci da ainihin kai sakai narkashi da rashin ɗaukan abu da da mahimmancin da ya kamata ka rike shi da shi ko wulakanta shi to ita gaskiya shi adalci abin da yake tsakiya shi yasa at-tauhid zaka samu al-adl ne at-tauhid huwa al-adl bayna at-ta'til wa bayna ash-shirk bayna at-ta'til wa bayna ash-shirk zaka ce tauhidi shine abin da yake tsakiya tsakiya yake shi ba ta'til bane at-ta'til shine wanda bai yarda akwai Allah ba akwai wanda shi ba ma Allah gaba ɗaya ma shi kawai kowa da ka gani kawai haka nan sudufa haka fuja haka kawai kwatsam kwatsam haka kawai ya <laughs> yi gani saboda haka shi bai yarda akwai wani mahalicci ba wanda su ne Allah yake wa raddi am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ardi bal yuqinu Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay haka kawai aka halice su daga babu babu ce ta samar da su babu ba ta zama akwai babu babu ce babu yadda za a ce babu kuma ta zama akwai saboda haka ya za a yi babu ta samar da akwai kaga ba za su yarda da wannan musu ba am humul khaliquna su suka yi kansu shi yayi kansa ba shi yayi kansa ba to kaga dole ya yarda akwai wani na uku wanda shi ya yi shi dole yadda akwai wani abu na uku don kisma ɗin ba za ta wuce haka ba alkisma ɗin sulafiya ce ko dai ya zama khuliqu min ghairi khaliqin ko ya zama khalaqu anfusihim ko kuma khalaqahum khaliqun na ba zai wuce haka ba ko akwai na hudu babu to kuwa su da kansu bi fitratihim sun yadda cewa isma ta farko da ta biyu batila to dole a zai akan ta uku tunda ba ta hudu ba su suka yi kansu ba ba babu ce ta yi su ba to akwai wanda ya yi su to wannan ake so su yadda da shi sannan kuma ta bangare guda ga su kuma masu shirka wanda su sun yadda akwai Allah amma akwai wani kuma tare da shi za su bauta masa sannan za su bauta ma wani kuma tare da shi kaga waɗancan gaba ɗaya babu shi waɗannan kuma akwai shi akwai kuma ƙari an fahimta saboda haka za su sa gunki hubal a kan ka'aba suna zagayawa ya tufuna lillahi wa li hubal suna dawafi ga Allah suna yi kuma ga hubal sannan za su sa isaf da na'ila gunkin isaf da na'ila tsakanin safa da marwa saboda haka auna lillahi wa li isaf wa na'ila kaga waɗannan sun wuce su kuma waɗancan wato hannun riga suke waɗancan babu waɗannan kuma akwai da kari to tauhidi sai zama tsakiya la ilaha illallah kaga ya rushe wannan ya rushe wannan sauraka tauhidi qist ne adil ne to haka duka al'amura a ibada ya zama akwai adil adil din shine ka tsaya kan abin da aka umarce ka ba a ce ka kara ba ba kuma ce ka rage ba ka ce wannan a cire a cire eh, salloli za ka yi guda biyar ka tsaya a biyar din nan su ne farilla Ba ka da ikon ka sa mata farilla ta shida sannan kuma yadda suke dinnan da rako'in su haka ka yi su yadda Allah ya ce a yi su ba za ka ce kai kana ga ya kamata a rage sallolin nan na na azhar ta koma uku ita ma ko la'asar ta koma uku ko kuma a'a a kare a kara magarba ta zama hudu to ba za ka iya kara ba ba za ka iya ragewa ba ka tsaya a inda saura ka za ka tsaya tsakanin waɗanda suke masu sassauci wajen ibada su yin wasu ibadojin da kuma waɗanda suke karawa masu yin bid'a kenan kaga wanda zai bi sunna shine wasat shine a tsakiya tsakanin wanda shi yake zuwa yake yi wa addinin rukun tsakainar kashi don haka abubuwan da aka ce yayi ba zai yi su duka ba haka zai dan tattaba wani abin yayi wani abin ya ki da kuma wanda da shi ya rena ma abin da aka ce har ma sai ya kara da wasu to kaga kaga sunna wasat ce ibada wasat ce tsakanin mai sakaci da kuma wanda yake azarbabi mai wuce iyaka to haka nan zaka samu a mu'amala zaka zama wasat tsakanin ka ba mutum haƙƙinsa ka ba iyaye haƙƙinsu ka ba abokanka haƙƙinsu ka ba malamanka haƙƙinsu ka ba manya haƙƙinsu kuma ba tare da ka wato ba tare da ka rage musu abin da ke haƙƙinsu ba ta hanyar wulaƙanta iyaye ko wulaƙanta manya ko shiga haƙƙinsu ba tare da kayi wannan ba kuma tare da ka ka wuce iyaka ba ka fifita yarda su akan yarda Allah ka fifita da'a su akan da'ar Allah sun sa ka kai abin da yake saban Allah kai kaga anan baka rage musu haƙƙin su ba kuma ƙara musu duriya akan haƙƙin da Allah ya ce a basu an gane ko to kaga nan ma zaka zama wasat tsakiya wannan shine al'adul din a harkar cin kada sha wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha kada ku yi almubazzaranci haka wajen ci da sha ka ci ka sha amma kada ka yi cin da zai cutar da kai ko kuma ka yi almubazzaranci da da ni'imar Allah kada ka yi kanka rowa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kull al-basti fataq'uda maluman mahsura kada ka sanya hannunka ka daure shi a wuyanka wato ka zama mammako ka zama matsolo kada ka zama haka wala tabsuha kullal basd kuma ka je ka rika watsa kuɗi kana bawa yan bori kana bawa maroka kana wa yan daba yan shaye-shaye yan wiwi yan jagaliya yan sara suka yan menene yan kaura ko kauraye kana kana bawa kauraye kaga wannan tamsutu <laughs> kullal bas to sai a zarge ka kuma ka zo ka yi nadama nan gaba fa taquda maluman mahsura kaga sai aka ce kai tsaki Ka kai ruwa ka ba wanda duk ya dace wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbi kafura sai aka ce ka bayar ga wannan ga wannan masu haƙi duk ka ba su amma kada ka rika albazaranci kuma da dukiyar kaga wannan shine shine adalci abin da yake tsaka tsakiya tsakanin almubazzaranci da ruwa nan ake samu al'adlu ce allazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama bayna zalika ay bayna al-israf wa taqtir to haka ka duba dukkan abin da musulunci ya yi umarni da shi duk abin da yake gaskiya ne za ka same shi za ka same shi baina at-tafrid ne wal ifrat tsakanin wuce iyaka da kuma wato sako-sako da sassauci to abin da ke tsakiya su shine gaskiya yanzu misali zaka ɗau meye jarunta sai ga jarunta wani abu ne bainal jubuni wal khawar wa baina tahawwur abin da yake tsakiya shi ba wato tsoro ba ka zama matsoraci ka zama zabo sannan ka kuma ka zama mutahawwir dan kunar bakin wake dan tarar aradu da ka wa anfiqu fi sabil wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima to wannan shine shine shine shine jaranta kai baka zama matsoraci ba komai tada maka hankali yake komai ba za ka yi faɗa ba za ka yi ba kada kuma ka zama wato wanda za zai taro abin da kuma fi sa ka ce kai jarumi ne ba ba ba damuwa abinda kuma ba za ka iya masa ba to wannan ita ce shaja'a za ka samu tsakanin wannan da wannan don haka dukkan al-akhlaq wal qiyam al-islamiyya za ka same ta wasat shi yasa Allah ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa shi muka sanya ku al'umma tsakatsaki to wannan shine al-adl shine adalci an ce adalci abinda ake nufi kenan ma kana wasafan baina tarafai آه، التفريد والإفراد والتفريد قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وسيد وجوهكم وسيد فسككم وسيد فسككم عند كل مسجد عند قوة مسلاتيكي أنا أكوي فسروا daban-daban da malamai لم يسكي da aqimu wujuhakum inda kulli masjid wasu kace ana nufin duk inda sallah idan za ku yi ku kalli ka'aba ko ina kuke ko ina za ka yi to ka fuskanci tijahar shine aqimu ku, inda kulle masjid a kowane masallaci to ku tsayar da fuskar ku alƙibla. kada ku kalli inda ku ga dama a ku kalli inda alqibla take wannan ce maganar mujahid da suddi da suddi da kuma abdurrahman ibn zaid ibn aslam wasu ka ce a'a ana nufin inda duk kuke sallah ta same ku to ku yi anan wato ko ina ma gurin sallah ne kamar da Allah ce wa ju'ilat lil ardu kullaha masjidan wa tahura Allah ya zaba min ya sanya min ko ina a ƙasa ya zama gurin yin dahara gurin yin sallah masjid saboda haka kada ka zo ana kiran sallah a masallacin ka ce kai a masallacin ku za ka yi sallah ka ƙetare nan ka tafi wani guri ka yi sallah a wani guri wannan shine abin da ibn abbas da dhahak suka faɗa cewa wannan shine ake nufi da wasu suka ce ana nufin iz'alu sujudakum khalisan lillah wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ku tsayar da fuskar ku abinda ake nufi da tsayar da fuskar shine ikhlasi kada fuskar ku ta kalli wani wani Allah gabas ko kudu ko yamma ku tsayar da ita guri guda ma'ana ku kalli Allah shi kadai ana almunaji almusalli yunaji rabbahu fala yabsuqanna qibla وجهه فإن, فإن ربه في, قبل في, في, في قبلته أو كما قال صلى الله عليه وسلم mai yana gana da ubangijinsa da haka ubangijinsa na gaba gare shi kada ya ce zai tofar da yau sauraka ka tsaya ka fuskanci ubangiji shi kadai yayin da kake sallah wasu suka ce wannan shi ake nufi da da aqimu wujuhakum inda kulli masjid wasu suka ce ana nufin inda kulli masjid ay iqsudul masjid fi waqti kulli salah duk sanda za ku yi sallah ku tafi masallaci kaga kenan kamar ana yin umarni da sallar Jami? inda aka ji sallah ana kiran sallah to kada ka ce ba za ka tafi ba ka tafi masallaci Allah ce wad'uhu mukhlisina na lahuddin ku kirawo shi kuna mai tsarkake addini gare shi addu'a ana nufin at-tadarru lillah kaskantar da kai ga Allah wannan ya kunshi du'aul mas'ala da du'aul ibada ya kunshi du'aul mas'ala ya kunshi du'a'ul ibada du'a'ul ibada kamar sallah kamar azumi kamar zakka wannan du'a'ul ibada du'a'ul mas'ala lokacin aka buƙaci aka roki Allah buƙatarka Allah ka bani kaza Allah ka yi min kaza Allah ka ka bani aljanna Allah ka nisantar da ni daga wuta Allah ka azurta ni abinda zan ci insha in yi sutura wannan duk sunan shi du'a'ul mas'ala to wad'uhu mukhlisina wannan kalmar addu'a anan ta kunshi duk wannan nau'ukan guda biyu na addu'a idan za ku yi shi ku yi su da ikhlasi ko dai a abin nan ibn al-qayyim na ce addu'a ta kasu gida uku imma an tas'alahu imma an tas'al ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi aka roki Allah ka roke shi da sunayensa da sifofinsa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga ka roke shi da da sunayensa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu bi anna laka alhamd la ilaha illa anta la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak ci almannanu badiya badi'a as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yaji wani sahabinsa zaid ibn zaid ibn samit abu ayyash az-zurqi yana roƙon Allah da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum ya roki Allah bismihi al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta ya roki Allah da sunansa al-a'zam wanda in an roke shi da shi zai zai ansa in an nemi ya bayar zai bayar haka shi ma hadisin buraidat al-aslami Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yaro ke Allah bi bismil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta saboda ka gabatar da yabo da kirari da jinjina ga Allah ta'ala kafin ka fara roƙon abin da kake so wannan nau'i na farko kuma shine shine aula da ake so mai addu'a yi kafin ya fara addu'arsa kafin ya fara cewa ba ni ba ni ba ni ba ni yi min to ya fara yaban Allah ya kwarzanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani wanda yake son yabo kamar Allah saboda ka Allah yana son bawan sai ya yabe shi ce hamidani rabbi majjadani abdi asna alayya abdi hadisin abin falalar fatiha saboda ka fara gabatar da yabo da kirari ga Allah kafin ka roƙe shi buƙatarka wannan shine al-afdal fi du'a sanan na biyu an tas'ala an tas'alahu hajatak tas'alahu bi hajatik ka faɗi Allah ka roƙi Allah ta'ala da da buƙatar ka zuwa gare shi da talaucin ka zuwa gare shi ka ce ya Allahumma ana abdukal miskinu faqiru zalilu. kai ta faɗar irin buƙatar ka ya Allah ni ne bawanka mabukacin nan matalaucin nan galabaitaccen nan ka nuna kai gabansa ba komai bane kai ba kowa bane kai banza ne ko menene shi zai iya maka to sai kashi na uku kuma kawai kai tsaye ka faɗi bukatarka ba kai mukaddima ba ba ka nuna kaskancin ka gaban Allah kawai kai tsaye kawai ka tafi direct to duk wannan duk wannan yana cikin addu'a Allah ce wad'uhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun kama yadda ya faru halittar ku da babu ku yanzu kuma yayi ku to haka nan idan kun mutu zai dawo da ku ku dawo masu rai ko kamar yadda babu ku ya samar da ku to haka nan kuma zai zai zai karbi ranku minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum min minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa muka halicce ku kuma ciki za mu da ku kuma ciki za mu sake tashin ku nan gaba Allah yake cewa fariqan hada wa fariqan haqqa alaihi dalala ubangiji yace fariqan wani bangare wata ɗa'ifa ta mutane ubangiji ya shirye su wasu kuma haƙƙa alaihimu dalala bai ce ya batar da su ba duk da cewa ba za su ɓace ba sai da mashi'arsa to amma sun zaɓi hanyar batar sai ya basu a kanta sai batar ta suka cancanci batar shi yasa Allah ya faɗi dalili innahum muttakhadhu shayatin auliya, min dunillahi wa yahsabuna annahum muhsinun muhtadun na'am innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun sun riki wasu shaidanu dalilin da yasa bata saboda sun riki wasu shaidanu suna bin abinda shaidanun suke so kawai ba abinda Allah yake so ba kuma tsammanin daidai suke yi su ba ma sa sauraron kowa duk ba abin da ga sai wannan magana ce? mu abinda da muke yi dinnan haka ya kamata haka daidai muke yi to wannan shi ya jawo haqqa alaihimu, dalala lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah sati na gaba za mu ƙara shi fassara ƙarshen aya ɗin sannan kuma mu ci gaba da sabon darasi da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين amma ba <coughs> wanda yana cewa salamu alaikum wa rahmatullah ya ce malam menene sahabi mughiratu ibn shu'ba yayi wa yan shi'a ba sa son sa ko suke sukarsa to wannan tambaya wato ban san me yasa zai ware abin da mugira ba ai ba shi kadai ne ba sa so ba mutanen da ba sa son abubakar ba sa son Umar ba sa son Usman ba sa son Abu Huraira ba sa son Abdurrahman ibn Auf ba sa son Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ba sa son Talha ibn Ubaidillah ba sa son Az-Zubair ibn al-Awwam ba sa son Sa'ad ibn Abi Waqqas ba sa son Sa'ad ibn Zaid waɗanda ba sa son waɗannan jima-jiman to menene zai yi sa ka yi mamaki ba sa son Mughirah ibn Shu'bah in dai har mutum zai ki waɗannan al'asharatul mubashari na biljanna ya ce ba su yi masa ba baya son su ya mace ‘yan wuta ne to kuma don ya taɓa albugera tun shoba wanda bai kai su a matsayi ba bai kai su daraja ba bai kai su ilimi ba bai kai su falala ba bai kai su manaƙib ba ai bai kamata ka damu ba ko ka ce me yasa kaza ansar ɗaya ce saboda sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama su kuma ba sa son sahabai. saboda haka irin yadda za su yi wa abubakar da umar ƙarerai da sharrance-sharrance shi ma haka suke masa da haka abinda duk za ka ji sun faɗa na suka da zagi da baci da abin da irin shi ne suke gaya wa abubakar da umar da usman la iyaka in kana da wani abu da suka faɗa kake so ka ƙara tantancewa sai ka ce to abu kaza da suka faɗa yake a cikin karatun karatu na na tajridu sarih lokacin da muka zo magana akan almasu al khuffain akwai hadisin mughira ibn shu'ba nayi bayani akan tarihin waye shi mughira ibn shu'ba kuma waɗanda soke-soke ne ake yi masa kuma wace irin ansa ya kamata a bayar saboda haka kaje ka samu karatun at-tajridu sarih za ka samu wannan ansar amma wannan ba abin mamaki bane eh sai tambayarsa ta biyu da yake cewa hadisai na maganar hotuna hadisai na maganar hotuna to yaya za mu yi da kayayyakin da muke amfani da su a gidan a muke abin nan a gidaddajin mu masu hotuna to mun sha maganar hotuna da irin yadda maganganun malamai suke akan hotuna musamman wanda yake na kyamara ne mai motsi ko mara motsi akwai hoto na zane wannan bilittifak an yi ijma'i kan cewa zana wani abu mai rai sawa'un mutum ne ko dabba ce ko tsuntsu ne bai halatta ba wannan haramun ne kuma duk mai yin wannan a ranar gobe kiyama za a matsa masa a tilasta masa sai ya busa ma wannan abin rai abinda kuma zai iya ba don haka ya zama yana cikin waɗanda ake tsanantawa azaba ranar gobe kiyama hakanan dukkan wani mai sassaka hoto ya sassaƙa mutum mutumi ko ya kwaba wani yunfu ya gina wani abu mai rai to shi ma yana ƙarƙashin wannan almusawurin hoto na kyamara ko muka yi magana a kansa cewa wani abu ne da malamai suka kasu biyu wanda ni a karan kaina na fi karkata zuwa ga waɗanda ba sa ganin haramcinsa illa iyaka dole dai a sa sharuɗa kada a yi abin da za a wuce iyaka a riƙa yin hoton wasu manya masu daraja ana ajewa a gida wanda wata rana zai kai a ɗauke su a matsayin a ba su wani haƙƙi da Allah wanda wannan ana gudu saboda haka kuka ga mu ala suna ba ma hotunan shehinai da manyan malamanmu muna da shehinan malaman masu daraja masu dar mutunci amma mun san ba wanne ne girma masu ba girmama su shine mu bi abin da suka karantar da mu mu yi musu addu'a Allah ta'ala ya gafarta mu waɗanda suka rasu masu rai kuma Allah ta'ala ya ba su rayuwa mai amfani ya ba su jinkiri mai amfani mun mun fahimci wannan ita ce girmamawa wanda ya kamata bi musu ba mamulika mu manna hoton su ba saura ko gaba ma wannan kuma malamai malaman suna suna tsawatarwa akan wannan a sannan hoto na zane da za a yi shi a jikin wani abin da ake ba ba ba aje shi akai ana ana karrama shi ana darashta shi ba wato ana amfani da shi a sa shi a guri mai kyau a sa shi a guri mara tsafta wannan sun yi sauki akan wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sai da tuna Aisha da ta cire wasu labalanta da suke dauke da hoto ta mai da su fulalluka kaga fulo wani abu da za a taka a kwanta a birgima a kansa kaga ba maganar kaga ba wanda zai dauko hoton shehin sai ya sa a fulo yana birgima a kansa yana tsaya na tsatsalle saboda ka idan a matsayi ne na irin wannan amma a matsayi na kai kwalliya kai ado a rika share masa kura ana gaggyara shi wannan bai halatta ba na ji wani malami yana cewa lokacin da ibn taimiyya ya rasu an yi kuka da bakin ciki har mabiyansa suna zuwa suna sumbantar gawar a tsawon kwanaki kuma an yi karatun ƙur'ani to me yasa idan mun yi karatun alƙur'ani ake cewa bida'a ce a yi mana karin bayani to na san wannan watakila baya zuwa karatun da muke amma mun sha magana akan wannan mun yi mun maimaita duk sanda muka yi karatu a tarihin ibnu tabiya mukan kawo irin waɗannan batuttukan ina jin ba da ba, mun dai wannan magana ba jumawa saboda haka bai kamata mu yi ta daddama na guri ɗaya ba na farko dai cewa mabiyansa kamar kana nufin ɗalibansa ibn taimiyya da ya rasu duk gari da, masoyansa wanda aka san su cikin almajiransa suna tare da shi da waɗanda mutanen gari ne ba sa cikin almajiransa amma dai Allah ta'ala ya jefa musu ƙaunarsa da sansa duk gari kusan waɗanda ba su fito ba 'yan tsirari ne su ma suna fito suna tsoron fito jama'a su yi fushi su daddake su sauraka kusan kowa da kowa da mai ilimi da jahili da wanda ya karatu da wanda bai karatu da wanda ya san aqida ma da wanda bai san aqida ba duk sun fito to kaga irin wannan yanayi ko me ma zai iya faruwa kowa zai yi abin da yake gani shi abun sa daidai ne to in an samu irin wannan ba za ka yi hujja kuma da shi ba shi Ibn taymiyyah me yace me yayi me ya umarni da shi wannan shi ake hujja da shi karantar wanda Ibn taymiyyah yanzu ta kai ibn taymiyyah ya ce kaza ce kaza ya me za ku ba da ansa akai to sai ku baka amma cewa mutanen mutan gari mutan gari ka taba jin maka mun maka hujja da cewa mutan gari sun yi kaza sun yi kaza da aka hujja ne aka wannan ba sannan cewa mabiyansa kamar ka takaita abun akan su ibn al-qayyim su ibn kasir su da kuma ba wannan labari ne ake bayarwa kuma cewa yayi kwanaki ana sumbanta sa wannan kariya ce ina ga wannan sannan sumbatar ba mace ba laifi bane sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu abubakar ya zo ya sumbaci fuskar sai ya ce tibta hayyan wa mayyitan wannan kuma cewa yake yi assalamu alaikum ko mutum zai iya yin tarayya ko abota da musulmi aljani o oh, musulmin aljani dalili kuwa malam ya ce wani aljani ne muke tare da shi kuma musulmi ne har ma yana ba ni wasu addu'o'i na tsarin kai ina yi ya ce shi ne nake neman a wayar min da kai a kan haka to na farko ya kamata a ce tuntuni ka nemi wayewar kan ba sai da ka zama kana yi ba ya ce ina yi kuma sannan ba a san latu <laughs> la bai na idan lahi wa rasuli duk abin da ya shafi addini to kada ka yi sai ka tambaya wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumar Allah kada ka yi sai ka sai ka tambayi yaya ake yi amma ka ce kana yi kuma sannan a wayan ma da kai ka makara a mun sha faɗa babu wata alaƙa tsakanin aljani da mutum wai ya rika yi maka wasu abubuwa Allah bai sa ya sa wannan alaƙa tsakanin waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa kamar annabi Suleiman daga wajensa daga kansa wannan alaƙa ta yanki wani ya ce aljani na masa hidima na taimaka masa na wannan wata hanya yake so ya bi wace ƙarshe za ka jera wasu maganganu kuma don mun ji irin wannan mun ga irin wannan daga haka haka kuma za a shiga wasu abubuwa daban kuma da ka ce musulmi ne ya kai kasan musulmi ne fi lai ba zai yi ma ƙarya ba ko ba sa ƙarya sada ƙarya wa'anna minna salihuna wa min na duna zalika kunna tsara'ika qidada saboda ka za su yi maka ƙarya ya za ka kasancewa musulmi ne kuma in musulmi ne malami ne ya kai kasance. hada zai baka wata addu'a duk malaman mutane da suke tare da kai basu ishe ka ba sai kai malami aljani yana baka addu'a ka je wani malami na sunna ya gaya maka inda zaka ce nuna min abu littafin ya buɗa maka in kana so ko ya gaya maka ka ce ka buɗa amma wai wani aljani ya rika baka wani addu'a ta tsari a hirɗinka ka shiga hankalinka ka shiga hankalinka ba wannan ba ba huruminsa bane ba ka bane saboda ka kai mutum ne don haka alaka ka da ƴan uwanka mutane take ka je ka tambayi malami na jinsin ka ya gaya maka abin da ya kamata ka yi an tsarin kan ne in me kai zai gaya maka abin da sunna ta koyar ka yi amma ka zauna waya aljani ne yake gaya maka kai abokinka ne musulmi ne kuma wannan yaudarar kan kake ba da aka iya gane cewa musulmi ne ta yaya za ka gane wanda ya ce yana son ƙarin bayani game da hadisin da yake cewa rafi ibn khadij anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thamanul kalbi khabith wa mahrul baghi khabith wa kasbul hajjami khabith wato hadisin abin da yake cewa kudin kare ba mai kyau bane wato kudin mutum ya zama sana'a shine ya rika sai da karnuka shi ya saya ya sayar wannan abin da yake ci ba kyau ba kyau ana ana nufin haramu wa marul baghi khabith haka nan wacce take karuwa a ce tana karuwanci tana karɓar kuɗi kuɗin nata ba mai kyau bane ya yi muni shi ma wannan yana nufin haram wa kasbul hajjami abinda mai abin nan wanzami mai mai kaho wanda yake yin kaho yake karba shi ma ba kyau a nan malamai suka ce ba ana nufin haramun ba al a nan tastakhbisuhu an-nufus saboda mutumin da shi sana'arsa shine ne rika zubar da jini harka da jini abin baya da kyau a ido haka ba kyan gani ce tsatsa ga jama'a zinin ya zuba su ba shi kuɗi ba ana nufin haramun ba annabi sallallahu alaihi wasallam masa kaho kuma ya biya ya biya wanzamu shi yasa malamai suka ce anan khabis a ƙarshe ba ana nufin ana nufin tastakhbisuhu nufus abinda tastakhbisuhu nufus zai iya zama haramun ne zai iya zama duna zalika saboda ka sauran haramun ne anan ba za ka ce tunda aka hada shi da waɗannan ba shi ma duk hukuncin da wannan ita ke kira dilalatul iqtiran dilalatul iqtiran a usulul fiqh da'ifa ba ka ce tunda aka faɗi samanul kalbi ka ce haramun ake nufi maharul bagi haramun ake nufi to kasbul hajjam ma dole ya zama haramun a'a wannan kai ka yi amfani da dilalatul iqtiran saboda an hada wannan da wannan ka ce to tunda aka hada su ya kamata su dau hukunci ɗaya wannan yana da rauni a gurin malaman usulul fiqh saboda haka anan akwai abin da zai ɗauki kalmar khabis daga haramci shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam an masa kaho kuma ya biya wanzamun kuɗinsa alamar cikin nuna cewa ashe abin da ya karɓa ba haramun ya ci ba amma kuma wani abu ne da haka zuciya ba za ta ji daɗinsa ba haka shi ne abin da kawai ake nufi kakka je ka haramta wa wanzamai karbar kuɗin ka hudu wannan kuma ya ce don allah ina son malam ya yi min takaitaccen bayani a gaba da waɗanda a game da waɗanda ba su yarda da Allah yana da hannu ido kafa da sauransu ba a yi mun bayani akan lokacin da suka samo asali wanda ya fara hukuncin da malamai suka yi a kansu wannan duk karatuttukanmu ne a baya mun sha magana a kan jami'a da jami ibn safwan da yadda ya fara kirkiro batun korewa Allah sifofi da abubuwan da suka biyo bayan wannan inda a ce shi mai wannan tambayar ma'abocin bibiyar karatuttukan ne a baya sai dai ya yi ma wani bayani ba dai shi ya nemi bayani ba to matsalar karatukan da aka yi a baya wasu da suke zuwa sun manta kuma ba sa tunawa tunatar da kansu ta hanyar bibiyar karatun wasu kuma da su zo daga baya ba za su yi tunanin cewa majalisun nan muna cewa wannan shine na ɗari da saba'in da nawa ɗari da saba'in da biyu kaga ko wajen in yau ka fara zuwa akwai majalisi ɗari da saba'in da ɗaya a baya da baka ji ba to ka je ka fara ji duk wasu amsa tambayoyi irin wannan za ka ji an soshin su shi yasa wannan irin tambaya ba za mu kara ba za mu yi ta mai ta ba mala abdullahi in ka ga irin wannan tambayar ka watsar da ita ka ba mu mu daina malmali. guri ɗaya mai ta mai abu ɗaya maganar jaham ibn safwan da wai duk mun yi shi a baya mun shayin shi mun shayin shi a jiya ne me amfanin a yi ta ɗauka a cd a yi ta ɗauka ba don a rika tunawa da abin da aka yi ba wanda bai sani bai sani to amma ba za a tsaya a saurara ba saurara ma ta zama tashi hankali kai al'amari Allah dai ta'ala ya mana da kyau wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in